duk eh, magajin garin da ya taka doka wato akwai abubuwan da aka sharka wanda in yi su babban laifi ne kuma dokar ta ba gwamnati damar wurin kwansai da ministan da ministoci shawar ministoci a tutse markin nan akwai doka a cikin kundayen namu na tsarin aikin da'irori kowane mar ya san shi ya san da aka nan ne kamar in ka taka doka abin da aka ce ma da farin photograph a laifi mai karshi kuma mun san shi mun karanta wanda cikin ya sani ko bai sani ba in yi shi aka ba shi kashedi a kare maka kashedi na uku wannan dole ne a sanar da hukumar mafi eh, ta nisa wato kamar cikin gida tun da shi ne karshen muke in yi so a ba shi shawara ya za a yi an yi kashe da an yi kashe da an yi kashe da wannan ko waccan ba su bari ba lokacin nan su an ba doka ta ba su izinin a kai wannan shugaban da'irar hutu nawa ne wajen eh, eh, tare majalisar ministoci ta shugaban kasa. Yau wato kai kana magana ne da sunan kungiyar su magadan gari reshen jihar Maradi kamar ka yadda cewa irin matakan da ake ɗauka tabbas sun dace da irin laifukan da ake zargin magadan garin zababbi da ƙuri'a san aikata. Shi duk wanda ya ce ma ga abin da za ka yi kundi na doka ya ba da izinin ka yi wannan ka yi wannan ba ni wajen gwamnati ba ni wajen da'irori mai ita doka sun ta doka kamar an ce magajin gari ba ka da izinin kullum ka ɗauki kuɗi da tonan aro a cikin da'irar ko ko kuma ka yi wannan eh, wannan cima kare kare ka auna wuri in za ka ba da mali sai a zo a diba rabin karurka nan ka sai da ba kuɗin ko ku kuma an ba ka cin hanci ka wani abu ka ƙara kuɗi da wannan kare kare nan ta gaba ba daidai ba ne an ci mu kan mai haka nan ce ai dole ne ko ni ne in ka kama ganin ka aka mani kana nufin cewa batun rashawa dai shine yayi kane kane a wannan batu kamar zargin rashawa ne ake wa magadan garin hakan kan yi sanadiyar faduwarsu daga kan mukamansu eh to kuma akwai wani inda ake zargin mu mu magadin gari wani bi ban san ba in an bincika bincike mai zurfi wajen sai da abinci mai rahusa wani bi wallahi talahi garin nan ba su ce cin kuɗin ba in sun ci an cima da gwamnati santa eh, ta inda kauyuka a sai da hatsi wani bi masu sai da na sai sama da waɗi da kuɗin nan magajin gari yayi yayi yayi kuɗin nan ba su tawa shi gwamnati bai san ba alimat garin ne bai sani kamar wasu na ganin cewa mafi yawan magadan garin da ake tubewa daga mukamansu watakila akwai saɓanin ra'ayi na siyasa tsakanin su da magabata na koli ko kuma ba jam'iyyarsu ɗaya ba. ne shafi waɗi ne cikin wanda aka a kwanan nan akwai magajin lela illela illela ta kai shugaban kasa muhammadu yusuf suna tama suna cikin ɗan tarayya na farko inda aka jami'ar tarayya an shige shi wannan shugaban da'irar majalisar maraɗi gaba ɗaya ai irin biyu ne ta da gwamnati gwamnati yake tun nan ya ci mutu kuɗa shi aka Wasu na ganin cewa dama kun kawo ƙarshen wa'adin da aka zaɓe ku a kai ana ta ƙara muku wa'adi kuna ci gaba da mulki. Mafi kyau shine a yi sabon zaɓe a kawo ƙarshen mulkin ku. ba tuɓe mutane guda guda ba. bi ba doka doka da zancen tsari ba ne. In lokaci in sha wa ana yi. Mai rabon koma ya koma. Amma ka a yi zargin cewar don ana ƙara na ake jiya a'a. Adamu waje magajin garin Gazawa a jihar Maraɗi jamhuriyar Nijar muna godiya sosai fa. To na gode alkakar alheri na gode.